jama'a barkanku da wannan lokaci sashen hausa na da amurka ne a washington yake muku magana a wannan hantsai kan mitoci da dama da suka hada da mita goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma sittin a nijar ana kama ma a tashar mita fm mai zango ɗari biyu da biyar da kuma gidajen rediyoyin amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya a kuma ana kama ma a duniyar gizo ta intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com To jama'a sannu da hutawa da haɗuwar mu ta biyu da ku a wannan lokaci Aliyu Mustapha Sakwata ne muka dawo tare da Baba Yakubu Makeri domin gabatar muku da shirin. kamar yadda muka yi muku alkawari ɗazu bayan labaran duniya za ku ji tattauna ta musamman da muka yi kan yadda zaben donald trump a matsayin sabon shugaban amurka zai shafi dangantaka ita amurka ɗin da ƙasashe musamman na musulmi da kuma batutuwan da suka shafi tattalin arziki diplomasiya da sauransu inda afirka za a zaɓe da an zaɓi hillary clinton amma amurkawa sun zaɓi nasara kama ana jikin dan babule haka wanda yake mutum ne bayanan dai kamar dan tasha wala kamar dan tasha tare ya kashe ragon layya na farko dai akwai fushi da haushi da yawa daga cikin amurkawa suke da shi musamman amurkawa farin fata waɗanda wasu su dama ba su zaɓi shugaba barack obama ba jam'iyyar shi ba aka zaba shi ne aka zaba eh, maganar gaskiya ita ce akwai kalamai da dama da ya yi ɗaya daga ciki shine cewa da ya yi zai hana musulmai shigowa ko kuma zai koye su daga ƙasar ana bibin kamar wawa ne amma shi ya san abin da yake ya san ke ma makalamin nan kaga idan ka duba nahiyar mu ta afirka ɗaya daga cikin dalilan da ya sa shi donald trump yake kushewa hillary clinton shine ya ce manufofinta musamman a libya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kawo tashin hankali ni na tabbata da yawa daga cikin alƙawuran nan da ya ɗauka ya yi su ne bisa jahilci saboda bai fahimci irin nauyin mulki ba musamman irin na amurka a wannan burga ce kuma barazana ce don a ɗauke shi to wannan daɗin ne na zauren da za mu shiga mun gama baku labaran duniya assalamu alaikum jama'a a yau alhamis ne sabon shugaban amurka da aka zaba donald trump zai yi bayyana shi ta farko a fadar shugaban amurka ta white house tun bayan da ya hada abokiyar takarar tashi hillary clinton da kasa a zaben da aka yi shekaran jiya talata dan takarar na jam'iyyar republican zai sadu da shugaba mai ci yanzu ne barack obama inda za su tattauna akan matakan miƙa mulki ga shi trump din bayan an rantsar da shi a ranar 20 ga watan janairu na shekara mai zuwa. obama wanda ya yi wa hillary clinton campaign sosai ya ce kowa ya san bambancin ra'ayi da ke tsakanin shi da donald trump amma kuma a cewarsa yanzu siyasa ta ƙare su duka amurkawa ne kuma muradun amurka kawai suka tasa a gaba a halin yanzu kuma mutane na kasar kenya inda iyalan shugaba shugaban amurka mai ci yanzu barack obama suka samu asali mutane da dama suka kyautata zaton hillary clinton ce za a zaɓa don ta ci gaba da ayyuka da uwan nasu ya faru wata mace mai suna sara asafo jayi wata 'yar fafutuka 'yar asalin ghana ta ce ta yi sha'awar ganin shugaban amurka mace ta farko charles ebuni mai fashin baki a kan harkokin ƙasa da ƙasa a kamaru ya nuna matukar damuwar shi ga irin kwarewa na clinton akan harkokin gwamnati na shekaru da dama amma duk da haka bata samu daman irewa akan mulkin amurka ba ɗimbin mutane a nahiyar afirka na ci gaba da bayyana damuwarsu ga irin sauye-sauye da suke ganin trump ɗin zai aiwatar da alaman za a samu tafiyar hawainiya a harkokin hukumar kula da baƙi musamman waɗanda za su fito daga nahiyar afirka zuwa amurka in ji francis kwami na ƙasar ivory coast ya ce abubuwa za su yi tsanani sosai ya kuma ce bai ji daɗin nasarar trump ba tuni wasu shugabannin afirka da 'yan siyasa a ƙasashen kenya afirka ta kudu uganda tanzania burundi demokaradiyyar jamhuriyar congo somalia da sauransu suka aike da saƙonnin taya trump murna shi ma marik obama dan uwan shugaba obama ya aike da saƙon tayin murna ga trump ɗin wanda ya baiwa goyon bayansa wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc har yanzu dai game da zaben na amurka duk da cewar 'yar takara da 'yan ƙasar somaliya da ke zaune a nan amurka suka so a ce ta ci zaɓe wato hillary clinton ba ta yi nasara ba sun samu abin murna sanadin nasarar da wata matashiya 'yar ƙasar somaliya ɗin ta samu a zaben da aka yi na 'yan majalisar dokoki mai tarihi a jihar minnesota matashiyar mai suna ilhan umar mai shekaru 34 da haihuwa tsohuwar 'yar gudun hijira ce wanda aka zaɓa a majalisar dokoki ta jihar minnesota wanda ya mai da ita ba amurkan somaliya ta farko da ta shiga majalisa a cikin ƙasar iyalan umar sun shigo nan amurka ne tana da shekaru goma sha biyu bayan sun shekaru hudu a sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya da ke kenya na dadab muna tare da mutane biyu da suke wakilta manyan kasashen mu biyu da muke wa shirye-shirye zuwa afirka wato nigeria da niger da farko mata da profesa isuhu yana jami'ar yamai da kuma barista um, aminu gamawa daga birnin abuja lawai mai zaman kansa profesa da kai zan fara na san mutane suna ta cewa wannan zaɓe da aka yi amurka ya ba kowa mamaki domin abin da ba a zata ba ya faru daga inda kake kallon wannan zaɓe me kake ji yasa aka samu wannan sakamako da ba a zata ba to lalle eh, ni bai bani ba mamaki a ni dai da eh, amurkawa suke zaɓe sun zaɓi wanda suke bibin ya zan daidai ya yi mulkin ƙasarsu shekara hudu kuma eh, abin da ya sa suka zaɓi donald trump don kamar hillary clinton ya zan abin ga eh, kamar ake cewa system kamar cikin mulki ce shekara kusan talatin da 'yan bisa tana cikin komi da ita ake hulɗawa kuma nike ganin eh, abubuwa da yawa eh, sun zo bisa bayan ta wanda yake bisa dace ba su ne suka sa kamar me haraka email kin nan da ake zance kamar haraka siyasa amerika yau shekara kusan talatin da zuwa talatin talatin da biyar kowane lokaci tana cikin komi da ita ake yi saboda haka daman kasa ran za ta faɗi a zaben nan eh, ni wadda na gane za ta faɗi ga sondage nan da ake dibin kwana uku ka a yi zaɓe Donald Trump hawa yake Donald Trump hawa yake hmm. ita ko tana yin ƙasa tana yin ƙasa to in aka yi lissafi aka ƙara dibin gaba kamar za ya wuce ta kuma allah sa wuce ta amma eh, donald trump inda afirka za a zaɓe da an zaɓi hillary clinton amma amurkawa sun zaɓi wa'anda suke gani eh, nasara harahwata wanda yake bai da darshen mata bai da magana ta kwarai bai da kama ana didin dan babule haka wanda yake mutum ne bayanan dai kamar dan tasha wala kamar dan tasha kare ya kashe ragon layya amma amurkawa sun ga shi ne yake bisa Hillary Clinton bisa mace don ya jagori yi jagoran su shekara hudu na nan gaba. Mala Aminu eh, ka zauna Amerika ka san Amerika mun yi maganar zaɓen nan kafin a yi shi kuma tun a wancan lokaci ka bayyana fargabar cewa ba a san macito ba sai miya ta kare daga me kake ji ya faru ne? To a gaskiya idan muka duba irin matsayin da Amurka take da shi a duniya a siyasance a harkar tsaro harkar tattalin arzikin ƙasa harkar diplomasiya ƙasashe da take da kima kuma a tarihance mutanen da ke jagoranta da yin shugabanci a ƙasar nan mutane ne masu kima mutane ne masu basira kuma a baya ko duka jam'iyyu ɗan takarar da suke tsayarwa za a ga cewa dan takara ne da kusan kowa ya yarda cewa eh, ya dace amma a wannan karo maganar gaskiya ita ce yanayin har al'amuran siyasa a amurka sun canja miya ta fahimtar abin ya ban mamaki mamakin da ya bani kuma shine idan muka duba tarihin shi wannan bawan Allah Donald Trump irin kalaman da ya yi da kuma lokacin da ma ya shigo siyasa da kuma irin bore da ya samu amma jam'iyyarsa a mutane da dama suna ganin an aka duba tarihi duk wanda ya yi irin abin da ya yi din zai wahala a ce ya ci gaba da siyasa ma balle a ce ya ci zaɓe. Hmm. To amma ina ganin abin da ya faru a wannan karin shine na farko dai akwai fushi da haushi da yawa daga cikin amurkawa suke da shi musamman amurkawa farin fata waɗanda wasu su dama ba su zaɓi shugaba barack obama ba saboda hakan nan da aka zaɓe shi ya yi wannan shekaru takwas akan mulki suna ganin kamar ƙasar yanzu ta canja ta zama kamar ba tasu ba suna ganin baƙi suna shigowa suna ganin ƙasar akwai 'yan eh, mabiya addinai da dama akwai kuma an kamar an karɓi abubuwa kamar irin auren jinsi da sauransu so da yawa daga cikin su irin wannan ya ɓata musu rai so fushin da suke da shi sai irin su donald trump kuma suka yi amfani da shi domin harzuka su domin nuna musu cewa kamar yanzu ƙasar ta fita a hannunku in ba ku yi wani abu ba to eh, kasar ma nan gaba ba za a gane ta ba mm. to kaga wannan wannan akwai wannan wato idan muka duba abin da ake cewa racism nuna wariyan eh, launin fata ba wani abu ne da mm. launin fata wani abu ne da yana na a siyasar amurka abu na biyu kuma shine su kansu manyan jam'iyyu guda biyu na democrat da republican za ka ga cewa kamar 'yan kasan sun gaji da irin yanayin yadda suke gudanar da al'amura suna so a ce an samu wani eh, wani sabon fuska ko sabon mutum wanda ba ma dan siyasa ba ma wanda ba dan siyasa ba shi yasa in ka duba na farko ko da ita a jam'iyyar democrat ma in ka duba zaɓen fidda guni da aka yi ai da kyar ita hillary clinton ta sha waɗanda matasa suka fi goyon bayansa ai bani sanders ne amma aka yi iya abin da za a yi ba tsaye shi ba ita aka tsaye da ita wannan ya nuna cewa tun ma a jam'iyyar democrat din an samu baraka mm. barakar kuma ita ce sun fi so a ce an samu wani sabo mai sabon manufofi da ra'ayoyi an tsaye da shi ba tsohon ɗan siyasa wanda ake ta gani kullum kullum ba. To, eh, Profesa ya bari mu koma yanzu eh, an dai ta ta kare an zaɓi Donald Trump kuma dole duniya ta yi aiki da shi ya wannan kake gani zai shafi cuɗanyar amurka da sauran ƙasashen duniya musamman namu na afirka eh, to eh, in aka diba donald trump yan eh, amurka har fata su suka zaɓi donald trump amma donald trump ba jam'iyyar shi ba aka zaɓa shi ne aka zaɓa mai kan a zaɓe shi jam'iyyar shi ita ke da rinjaye ga congress congress majalisar dokoki ba har yanzu kuma haka din ne wala da sena duk suke da rinjaye kenan donald trump eh, ana cewa zuciya amurkawa tana ga hannun dama tunda suna ga tare da wa'anda suke da ra'ayi conservator wa'anda suke da eh, eh, ra'ayin da mm. to bisa afirka shi bawan allah barack obama mai shirin barin gado shekarar shi takwas yana mulki a ƙasa amurka amma bisa eh, siyasa amurka zuwa afirka ya saki babu abin da ya saki kenan amurkawa sun ɗauki sun zaɓi ba amurki don ya yi mulkin amurka don ya dibi manufa amurka don ya dibi eh, ƙarhin amurka to da donald trump wanga babu wani sauyi a gani na wanda za ya zauwa a gaggauci. Ha wajen magana yaƙi da ta'addanci da su boko haram da sauransu da Amurka ta shiga tana da hannu a ciki kana ganin shi ba zai nuna wani kuzari ko sha'awar ci gaba da wannan uh, tara haɗa kai da ƙasashe irin su Nijar da Najeriya kamar da Chad da sauransu ba? To bisa wannan harakokin Donald Trump kamar jahili ne. Bai san wani abin inda duniya ta sa gaba ba inda in ba dan in ba inda ƙasar shi ba Amerika abin da ke cikinta ba. Me ina ganin kamar in ya jawo kusa da shi kewayen shi wa'anda suka san manuwa watakila za su sa shi hanya. Amma ita siyasa Amerika ba ta sakewa inda Hillary Clinton aka zaɓa ko ko shi bai saki wani abu wanda yake da zirhi ga wadda siyasa Amerika zuwa Eh, ga relation international yake tahi hmm. ga tahiyar ƙasa da ƙasa ƙasashen amurka da ƙasashen duniya tunda yau shi ya riga ya haɗi abin da zai yi in an zaɓe shi hmm. baya son baƙa fata bai son eh, talaka bai san ɗan shinuwa ko wani iri shi wa'anda suka zaɓe shi fata Amerika kuma horfatan ma wa'anda ba su yi dogon ilimi ba wa'anda suke dibin kama ɗan eh, wa'anda suke zuwa imigire wa'anda suke zuwa daga kasashen waje. Masu tsatsauran ra'ayi kenan ko? Eh, kamar wanda imigire wanda ya zo daga kasan waje ya zo Amerika. Yawa, eh. Kamar suna ɗauke arzikin Amerika. to naji da shi to eh, mala aminu ka san eh, kowa ya san makalamin da donald trump ya lokacin da yake kamfen cewa zai hana musulmi shigowa america da sauransu ya kake ganin dangantaka america da kasashen musulmi za ta kasance a karkashin donald trump maganar gaskiya ita ce akwai kalamai da dama da yayi waɗanda munanan kalamai ne kuma mutane da yawa sun yi Allah ware da shi a jam'iyyarsa da kuma jam'iyyar adawa da mayan wasu kasashe. ɗaya daga ciki shine cewa da ya yi zai hana musulmai shigowa ko kuma zai koye su daga kasar na farko dai amurka kasa ce da ake gudanar da al'amura a bisa doka shugaban kasa ba zai waye gari kawai ya ce da wane da wane da wane a tattara a koye su ko kuma da wane da wane kar a basu shigo ba akwai tsari akwai dokoki to na farko dai akwai musulmai da yawa wanda amurkawa ne saboda hakan nan an ba su kariya a ƙarƙashin kundin tsarin mulki bai sai kore su ba bai sai hana su shigowa ba haka zalika a harkar diplomasiya akwai dokokin ƙasa da ƙasa da suka ce idan misali kamar headquarter majalisar ɗinkin duniya tana amurka tana nan a birnin new york idan misali jakada ko wani ya zo zai shiga dan musulmi ne amurka ba ta da huruman da za ta hana shi shigowa saboda addininsa sai dai in kamar mai laifi ne kuma ana da shaidan cewa ya aikata laifi to a tawa fahimtar shi ne wa'annan kalaman da ya yi ina ganin sun fi mahimmanci a lokacin zaɓe wajen jawo hankalin waɗanda suke da wayannan ra'ayyuka amma tun hawansa idan muka duba kalamin da ya yi na karɓar amincewa da nasarar da ya samu za ka ga cewa ya fara tausasa kalamansa kuma ni a irin yadda na fahimci al'amuran siyasa musamman na amurka ina ganin eh, akwai abubuwan da kawai ya faɗe su ne shaci faɗi lokacin zaɓe saboda daɗin magana da kuma jawo hankalin magoya bayansa hmm. waɗanda a aiwace ba zai yiwu aiwatar da su ba a wani abu da yake da mahimmanci kuma da nake so dan yi tsokaci a kai shine batun tambayar da kai batun nahiyar mu ta afirka ina ganin harkokin kasashen waje a amurka yawanci ko da an samu canjin gwamnati za a ga cewa akwai abubuwan da duka jam'iyyun biyu suka yi ittifaki a kai kansu ya haɗu misali shine mahimmancin kare tsaron amurka da kuma mahimmancin tabbatar da cewa duk abin da zai eh, bunkasa tattalin arzikinta an yi shi to kaga idan ka duba nahiyar mu ta afirka ɗaya daga cikin dalilan da ya sa shi donald trump yake kushewa hillary clinton shi ne ya ce manufofinta musamman a libya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kawo tashin hankali a mm. wannan nahiya eh. musamman ma abin da muke gani a yau to wannan ya nuna cewa eh lalle ko shi ba shi da zurfin ilimi tabbas in aka kafa gwamnati masu ilimi ne za su yi aiki tare da shi kuma za su ba shi shawara. Wani abu da eh, ya kamata mu gane shi ne tsaro ɗin da abin da ya shafa Amurka ba wai shi abin da ke faruwa a Amurka kawai ba. Amurka tana da yarjejeniyoyi da ta yi da kasashe kamar najeriya da sauransu mm. akan yadda za a bunkasa tsaro so ina ganin eh, watakila wannan abu ne da ba za mu iya cewa a yanzu ga abin da zai yi ba sai mun jira mun ga kamun luda yanzu to ta fannin eh, professor isu ta fannin tattalin arziki da cewa donald trump ya ci zaɓe an ce hannayen jari a kasashe da dama na duniya ba ma afirka kaɗai ba sun faɗi sannan ko magana da shi malam aminu ya taɓo na kasashen musulmin nan ya kake ganin donald trump zai yi da matsayin eh, yakin da amurka take a kasashe irin su syria da kuma alakata da kasashe irin su saudi arabia to shi dai eh, eh, donald trump demagogue ana ce wanda an yi sanin shi da maganganu da kalamu wa'anda wasu ba na gari ba ne kuma wannan yana yin su bisa ana dibin kamar wawa ne kamar ɗan tasha ne amma shi ya san abin da yake ya san wa yake ma makalamin nan saboda wanda yake shugaren shi shi ne zai yin zaɓe to lalle inda washe ake zaɓe da ba shi bane ake ɗauka hmm. amma an ɗauke shi yau amurka sun zaɓe shi saboda suna dibin shi ne na kwarai to bisa haraka eh, musulmi donald trump ya gwada in ba nasara ba har hata bai son wani kuma har hata ma sai wanda yake kama cikin karkara kuma wanda yake kama aikin shi an kame mai aiki amma amma ma eh, professor Iso kamar yadda kuka ce waɗannan abubuwan ya yi domin ya burge mutane domin ya ci zaɓe ya kuma ci zaɓe amma kamar da malam Aminu yake faɗa wasu abubuwan sai dai ya faɗa don ba za a bari ya iya yin su ko da yana so yin su aiko ban sani ba wanda zai bari tunda shi ba jam'iyyar shi bacci aka zaɓa a gane wannan shi ne aka zaɓa tunda mahi zakarun jam'iyyar shi tun <clears throat> kware mai baya amma kuma dole ya aiki da ɗaya jam'iyyar duk da cewa ya kada su eh, sauran mutanen da ke cikin gwamnati ko babu wata manufa tunda sai ya aiki da su tunda eh, in bai aiki da su ba da wa zai aiki yawa malamin me kake cewa ne eh, yau abu da nake cewa shi shine eh, dan kara akan gabar da profesa ya bari ne wato idan ka zama shugaban kasa akwai wato abubuwan da za ka iya yi kai ɗaya amma a irin tsari da ake da shi na amurka wani abun dole sai an kai shi gaban majalisa kuma sanin ka ne sani na ne da yawa daga cikin har ma kakakin majalisar ma akwai abubuwa da dama da shi Donald Trump dan takara ya faɗa wanda suka fito suka ce su wannan ba ra'ayin su bane ba ra'ayin ko sun mm. so kaga yanzu misali idan ya ce ina akwai wata doka kamar da ya ce zai soke dokar kiwon lafiya ta Obama nan da aka eh. ka kaga ba zai kawai fito rana ɗaya ce ya soke ta ba dole sai an kai ta gaban majalisar kafin a canja ta idan ya ce misali eh, akwai mutane da za a yi doka a hana su shigowa ba wai kawai shi kaɗai zai yi dokar nan dole sai an kai ta gaban majalisa an tattauna a kanta. Hmm. To ni da nake yi shine yanzu tun da har ya hau kan mulkin kuma kai ka san al'amarin mulki ni na tabbata da yawa daga cikin alƙawuran nan da ya ɗauka ya yi su ne bisa jahilci saboda bai fahimci irin nauyin mulki ba musamman irin na amurka Wataƙila yanzu idan aka fara bashi cikakken bayanai dangane da abin da ya shafi tsaro da abin da ya shafi manufofin ƙasan wataƙila zai da fahimtar cewa ashe wasu daga cikin abubuwan da ya faɗa din ka tobara. Eh, Profesa Yusuf ɗaya daga cikin abubuwan da Donald Trump ya faɗa da ya tada hankali mutane musamman waɗannan mutane da kake magana 'yan gudun hijira ko kuma 'yan cin rani da sauransu da ke fitowa daga wasu ƙasashe ba na Afirka kaɗai ba na mako ina Shi ne da yake cewa musamman mutanen mexico cewa da ya ci mulki gashi gashi zai wuta yanzu haka da muke magana duk da magana da malami ne yake na cewa ai ba zai iya wannan abin ba akwai da yawan su da suke cikin tashin hankali. cewa hakan nan za ta yi don na samu labari daga wasu mutane da suke cewa 'ya'yansu ma suna musu kukan cewa yanzu za mu tashi mu bar america kenan ah, me kake ji game da halin da su irin waɗannan mutane suke ciki ne professor wallahi wada dan wannan nawa ya hodi ni ma ina ina goya mai baya kamar ba yiwuwa eh, zancen kamfani wadda da aka yi kamar ta zan ta yan tasha kamar ta zan kamar kamfani wadda ake afirka kamfani eh. ta kare ya ci zaɓe kenan burga ce kawai a wannan burga ce kuma barazana ce don a ɗauke shi eh. yanzu da aka ɗauke shi manuwa iko bai barin shi ya yi abubuwan da yake barazana da su da ya yi kamfani da su yau wani mutum ne daban wanda yake da matsayin shugaban amurka ya kusa zama shugaban duniya kenan abubuwan da za yi yana lissafi da duniya gaba daya tana shirin shi duniya na idan duniya yana gare shi kuma wannan eh, zuwa mexico da yi da yake zancen za yin bango zai katanga ba zai katanga da kuɗin ma har da kuɗin kamar lada ne yan mexico wannan barazana ce ba ni tsammanin yana yi wa. Profesa so me yasa ke ganin Rasha take jin daɗin Donald Trump ya ci zaben nan? To wallahi Rasha na dibin kama shi Vladimir Putin in aka diba duk ga rayuwar shi eh, aikin shi eh, ba sani ba da Ingilishi ake a espion. kama ɗan biɗan leƙon asiri eh. asiri wanda zai girka zai kera zai eh, bunƙasa ƙasashe. Hmm. kuma yana dibin kama hillary clinton tana cikin masu ikon amurka yau da shekara talatin talatin zuwa arba'in kenan ita tana cikin wanda cike da wani lissahi daban ya donald trump kamar wawa-wawa kuma wanda ake iya dibin kama ana iya mai wayo watakila nike gani shine vladimir putin yake ganin kamar za su ta iya su za su zama daya to na ji malamina na ga ita ma isra'ila tana murna eh, na ga netanyahu yana cewa ya ji daɗi da aka zaɓi trump eh, me yasa zai ji daɗi to na farko dai eh, zan so nima na bayyana maka irin tawa fahimta dangane da dangantakar rasha da kuma shi donald trump na yadda da bayanin da profesa ya yi kan cewa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ita rasha musamman eh, shugabanta eh, vladimir putin suke eh, goyon bayan trump ko kuma suke na'am da nasarar da ya samu shine a baya an samu tsama tsakanin gwamnatin shugaba obama da ita kasar rasha musamman in ka dubi irin abin da ke faruwa a syria da abin da ya faru a crimea da abin da ya faru a georgia so an samu wannan sa'insa da manufofin jam'iyyar democrat waɗanda a ƙarƙashin ta ne ita hillary clinton ta yi aiki a matsayin sakatariyar gwamnatin amurka saboda haka sun san ra'ayinta kan abubuwa da yawa kuma sun yi mu'amala da ita za su fi so su samu sabon mutum waɗanda watakila za su fi fahimtar juna tare da shi ni na ganin abin da ya faru kenan dangane da isra'ila kuma da kuma abin uh, falasinawa idan ka duba ra'ayin shi Donald Trump an wannan shi ne wani abu da ya kamata mu fahimta game da shi wato ainihin sa ba mutumin ɗan Republican ba ne ainihin sa ma dan Democrat ne amma da abin siyasa ya ɗan kusa ne ya karkata ra'ayinsa zuwa jam'iyyar Republican har aka kai ga wannan mataki har ya zo ya lashe zaben shugaban kasa saboda hakan nan a ra'ayoyinsa sun caccanja ra'ayinsa na farko akan abin da ya shafi rikici da ke tsakanin Falasɗinawa da kuma Isra'ila shine amurka bai kamata su je ta shiga ta yi dumu dumu a ciki ba kamata ya ta tsame hannunta ko kuma ta zama kamar alkali kar ta dauki kar ta goyi bayan wani bangare eh, amma daga minti ɗaya rage mana mu kammala na'am to masu bashi shawara sai suka gaya masa cewa kamata ya fito ya goyi bayan ta ina ganin shi eh, prime minister isra'ila ya fito ya yi yaba wa eh, donald trump ne ba wai dan ya yi amince da shi ko yana son sa sosai sosai ba sai dai dai kawai kowa yana so a ce wannan sabon gwamnati da za ta shigo sabon gwamnati ne da suke da kyakkyawan dangantaka da ita amma ana gani da yawa daga cikin isra'ilawa sun fi so da a ce hillary clinton ne take to maya da lama da to jama'a kun saurare muna tattauna kan abin da ya biyo bayan sakamakon zaben da aka yi amurka inda donald trump ya nasara kan hillary clinton kuma muna tattauna da professor isu yaya na jami'ar da mai da kuma barista aminu gamawa a najeriya mun gode musu da lokacin da suka dauka malamai mun gode kwarai da gaske to da kuna jin sashen hausa na mura amurka ne a washington dc inda nan karfe 2 da minti 27 muke na dare fa ah, labarai a takaici hukumar zaɓen ghana ta tabbatar da 'yan takara na shugaban ƙasa su bakwai a babban zaɓen ƙasar da za a yi ranar bakwai ga watan disamba 'yan takara da suka yi nasarar shiga zaɓen kuwa wanda suka yi jagorantar jam'iyyu guda shida da wani ɗan independent sun kwana a hukumar zaɓen jiya laraba a birnin accra wurin shirya hotuna yadda za su bayyana akan takardar zaɓen 'yan takarar da suka samu amincewa ɗin kuwa sun haɗa ne da wanda suke wakilta wato jam'iyyar cpp ta kwame nkrumah da kuma jam'iyyar ndp ta uwar gidan tsohon shugaba rawlins na na kunaidu ita ce ta biyu jam'iyyar ndc mai mulki ita ce ta uku sa'annan jam'iyyar ppp tana ta hudu babban jam'iyyar adawa ta npp kuma ita ce ta biyar sa'annan jam'iyyar pnc mai alamar kwakwa tana ta shida sa'annan kuma ɗan independent jacob osai yana na ƙarshe. kasar haiti ta kaddamar da wani gagarumin allurar rigakafi na amai da gudawa wato cutar kwalara kenan a sassa daban-daban a kasar biyu bayan hadarin nan na guguwar matthew wannan gangamin da aka fara shekaran jiya talata ana sa ran shine mafi girma a duniya da ke auna mutane 820 akwai wasu labarai 3,500 da ake zaton cutar ne na wato kwalara. to a gaishe ka babato jama'a abin da sauka kenan a wannan shiri na ne yanzu wanda shine na ƙarshe na wannan safiya sai can da la'asar Allah kai mu karfe 4 nan agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon mutanen Ghana muna fatar mu da muku da wasu sababbin labarai sababbin rahotanni da sababbin shirye-shirye yanzu kama madadin abokin aiki na babu yakubu makeri da solomon abu da ya bada umarni da kuma injiniyoyinmu a nan washington dc inda muke misalin karfe biyu da rabi aliyu musamman sakwato ne ke fatan mun baku lami lafiya sai an jima.